baya ga rikicin tsagerun Niger Delta da faɗan kabilanci ko addini a tsakiyar Najeriya. Rikicin Boko Haram tun 2009 ya kai mizanin durkusar da ƙasar. Wannan hasashe ne na shugaban rundunar adalci Abdulkarim yabo wanda ke ganin masu neman takarar siyasa dukkan matakai ya dace su faɗi dabarun magance kalubalen tsaro har dai sa samu ƙuri'un jama'a. Magana ce na cewa sai an zo an yi garan bawo total reshuffle, ai total redemption, kwato ko haƙinsa a kafa raddil muzalim kowa kwato masa haƙƙinsa a danka masa a hannu wani aka ce masa uba a biya shi diya ubansa wani aka ce masa da a biya shi diyar ɗansa wani aka ce mata mata ko ƙani kowa a biya su diyar su amma wani ba aka aka yi ba da yaudar kanmu zamu duk abin da kake gudu sai ya faru mutuwa ce kowa sai ya mutu sai dai lokacin bai ba saboda haka magana ce ne yau da kai mutane su ganin cewa a ah, ka kaza ka kaza to duk ka kaza din duk kakannin mu da mu duk da suka mutu su da mun dan sa su su mutu ne kai in baka so ka mutu ba za ka mutu ba ma ce ka kashe wani ba dan ka rayu kuma ba a ce wani kashe ka ba dan rayu kada me da irin wannan abu ya dore manyan jam'iyyu biyu na Najeriya na nuna ba sa alaka da duk wata fitina inda yawancin lokuta sukan zargi juna da karya kudirin yarjejeniyar salama ta kamfe mai malabu ne shine babban sakataren jam'iyyar adawa ta APC a yadda jam'iyyar pdp take gudanar da yakin neman zaɓenta da kuma furuce-furucensu a firgice suke da wannan zaɓe duk wani dalili na ɗage wannan zaɓe za su yi idan ka duba al'ummar najeriya yanzu abin da ya dame su ba fitina ba ne abin da ya damu al'ummar najeriya rashin tsaro rashin aikin yi shine abin da ɗan najeriya ya rasa yanzu ana cikin halin ha'ula'i wanda wannan zaɓen a bisa dukkan halamu Shi ne zai zama wani mafita a gare mu insha Allah kuma kamar yadda su PDP suka tsorata a gare mu wannan ita ce haske insha Allah a samu sauyi mai ma'ana. Tsohon shugaban PDP Dr. Bello Halliru ya ce don kwarewar mulkin PDP ne da zaman lafiya ya dace ta ci gaba da mulki a karo na biyar. Ai da shugaban kasa Jonathan da jam'iyyar PDP Allah ya masu kwajini a kasar nan insha Allahu mutanen kasar nan sun amince da PDP kuma za su zaɓi PDP ba ma shugaba Jonathan kaɗai ba. Duk 'yan takarar mu na gwamna da na 'yan majalisar da majalisun ƙananan hukumomi da majalisun jiha duk mu za mu lashe in Allah ya Matasan jam'iyyar adawa dai dai na shirya wani gangamin tabbatar da an gudanar da zaɓe a watan gobe, inda wasu lauyoyi suka shigar da ƙarar neman dakatar da zaɓen ko ma haramtawa ɗan takarar adawa tsayawa kan takaddamar takardar gama sakandare. Ina tausayawa Janar Muhammadu Buhari, Ibrahim Badamasu gida Janar Janar Abdulsalam Abubakar da Janar Olusegun Obasanjo da Janar Tiwa Danjuma da duk wani soja mai mutunci wanda ya ritaya yana kallon yadda aka maida constituency su mai daraja ya zama kawai kayan wasa a ce wai soja ne yake maganar certificate din wadda ya yi commander in chief ya je karatu a India ya yi wa college a America ya fito da takarda mai karfi mai daraja a cewa ana magana West certificate insa na West African School certificate dan dai kawai mutane ba san abin da suke ba. Jigon APC Captain Bala birnin ke mayar da martani kan wannan takaddamar. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, nigeria Ne ya Ege ce ban saka haɗa da dangi ba ballanta ma shiga gaba inda motar siyasa ce yan alkawari da saba ibani tura ta kuma mace ku tura ba ibani tura ta kuma ku ban mace ku tura ba ta kai kwata da ba ɗaukan mu wa na yana